rigakafin cutar coronavirus ne hukumomin yamai suka bayyana a matsayin hujjar hana wa kungiyoyin kadar da concertation et d'action citoyen gudanar da gangamin da suka ƙudiri aniyar shiryawa a jiya lahadi da nufin tilastawa gwamnatin nijar ta gurfanar da waɗanda bincike ya gano sun yi rubda ciki akan wasu makudan kuɗaɗe a ma'aikatar tsaron ƙasa mafarin jibge jami'an tsaro a wurin da ya kamata a yi wannan gangami yanzu yanzu kuna gani abin da ke faruwa mu milkin ga nasu ba mu yarda da shi ba abin da suke nan ba mu yarda da shi ba abin ga durakin mu ne constitutional ya kamata mu hito mu ce bai ba duk wanda suka yi sata kamata mai da su kuma nunu restaurant vigilant ah, saman gaskiya ne muke nan aikin kuma mamayar da jami'an tsaro suka yi wa dandalin Place de la Concertation ta sa matasa suka fantsama zuwa wasu manyan tituna inda aka shafa awoyi kusan biyu ana ba ta kashi a tsakaninsu da jami'an tsaro lamarin da ya janyo tashin gobara a kasuwar ta gabati in ji wani ganau mai suna muhammadu muna nan zamne lakilmujar sun kasa kuwa hwada nan cikin kasuwa ya tadda muna huta muna da muna kawo kuma suna sakin lakin wajen cikin mutane ai bai kamata ba ko rayuwar duniya ba haka aka ba hankuri na aka so ko mina na ai shi hankali su bari mu kwashi kayan mu suna so duk abin da suka yi su ta yi mutu uku sun mutu wurin to kaga wanga bai kamata ba sakamakon wannan tarzoma 'yan sandan farin kaya sun cafke mutane da dama cikin su har da nufa arzika na mpcr da musa cangari na alternative espace citoyen da mun kai halilu na kungiyar sinasef kamar yadda wani abokin tafiyar su Jori Ibrahim ya bayyana mun Yanzu ba mai ba adadin mutum nawa ne, amma da Nuhu da Musa Cangari da wannan mun kai Halidu eh, da sauransu mun jira suna nan feji a su. A dokance ban ga wani hujja ba ta wanda miye zai ce a ce an zaka an kama mutum wanda dukan eh, su ba abin gani zancen zuwa ne na jerin gwanu wanda 'yan ƙasa sun yi an ka'ada takarda. aka ce mutane su je su tai ba a hiddo wata takarda a dokance wadda ta ce gashi an hujjar da an ga shugaban ne da suka hana shi. Hmm. To an kawai gari mutane da suka zo su hiddo jami'an tsaro suka hana je wurin jerin kwanan. sai dai wani mai ra'ayin gwamnati abdulmuni gusman ya bayyana matakin hana zanga-zangar a matsayin wata hanyar kare jama'a daga annobar da ta'addabi duniya hana da an kai musu an hana bisa hujja kuma hujja ce wadda gama duniya ce yau inda bil adam yake hannun shi bisa gaba yake bisa ga wannan annoba da ke ta yaduwa kamar iska Don haka ko su da kansu mun sa tsammanin za su ci yara sun daga wannan taro su kira duk ma'abutansu da mabiyansu su ce sun daga wannan taron. Amma da ba su yi shi ba gwamnati shi dole ne ya haramta wannan taron shama. A yayin da ya ziyarci wannan kasuwa ministan cikin gida Bazum Muhammad ya tabbatar da mutuwar mutane uku sai dai ya ce har yanzu ba a tantance idan gobarar na da nasaba da wannan zanga-zanga ba ko akasin haka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.